matsalolin da aka rubuta a kanmu goma sha bakwai aka ce a kansu an haka mu gidan yari har yanzu babu wanda mun ka ce kuskure ne har yanzu muna nan a kansu kuma muna shirye da zama da kowa a kansu rata biyar dawo ya gane cewa ya yi zalunci ya ɗaure mu ga babban matsala akan cin doki ya fito ya ce ya yarda cin doki halal ne bai ci ba sai ka ci ba amma ka yarda da hadisan manzo Allah da sun ce halal ne ka yarda da manzo Allah dai muka so in ka yarda da manzo Allah shikenan ka yarda da manzo Allah ka yarda da hadisan shi da sun ka cin doki shikenan maganar zaluncin da aka yi mana akan cin doki ta gushe mun ce ba mani ba na jisa ba ka tsare mu akai ka fito da kai da malamanka ku haɗi cewa kun yarda hadisan da sun ka tabbatar da mani ba na jisa ba ko kuma in kuna da ja har yanzu a ja daga har yanzu muna nan matsala cewa mun ce ana sallah da takalmi mu ba cewa mun kai bayi ma mun kai don da wuya haka cikin masallacin ga an yi sallar juma'a ba wani wanda da takalmi har yanzu muna na hadisan kuma suna nan ko ka hito ka ce ka yi da hadisan zaluntin mu kai ka tsare mu akan sallah da takalmi ko kuma in har yanzu kana da ja to ka koma gayyato waɗannan lalatattun da ka gayyato rubabbun malaman da ka gayyato ko yanzu ko mu ɗauko su ka gani muna nan suna nan shirye muke su muka jira sun shirye suke muna nan shi mu kare su ai abin da yasa kuma mun bar magana a kansu ba a mai da wa'azi akan matsala guda masauran matsaloli kuma ya kasance an dabular da su shi sa kuka ji kawai mun kyale su amma ba wai kwana muka yi akan su ba muna nan akai kamar matsala in an ga wata ayi sallah in an ga wata ayi azumi ba bai muka yi ba har yanzu muna nan in wata ya hita kwace ga ai azumi muna yi sannan kuma in wata ya ƙare kwace ga a sallah sai mun yi sallah don annabi bai cewa mu yi abu wani ƙato ya ce ga ai wane ne shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce wa kowa da ga abin da ya sa musulunci don haka maganar manzo Allah muka bi ta ka sai mu watsar da ita mu sa ta ga kasa ma mu take kowa kake muna take magana kai ta saba mutum Allah kowa kake ba alkabba ba in zana kake zagaya ga jikinka wallahi in manzo Allah ya kace wallahi taka attaka ka taka muke takewa mukama ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka ka shirya in ma baka shirya ba mu mun shirya mu mun shirya bin annabi komai za a yi ko a yi kai ko in ka shirya faɗa da mai bin annabi shirya ka gani a kabra mu gani wa zai ɗauki girma annabi zai ɗauki girma ko kai mu mabiya annabi kai kuma mabiyawa mabiyin shaidan inda shaidana inda kai da shaidani kana da'ifa shaidan dama mai rauni na makirce shi zun mai rauni ne don haka duk abin da shaidan zai maka to mai rauni ne bai iya kare ka muna roƙo Allah shi da mu Allah ya muna gudunmawa tabbatar da mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam makiya addinin ga Allah muna ka Allah ka isa muna akan su